Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 24 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don amfani da kwayoyin garkuwa da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus don jinyar masu cutar. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a kasar suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. tsakanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaban ghana ya sake kaddamar da manufofin jam'iyya mai mulki npp we have no reason to believe MDC presidential candidates newly proclaimed conversion. Amma bangaren adawa na watsi da zancen. Za a ji cewa a Najeriya ana takaddama kan sabuwar dokar rajistar wuraren ibada. Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa ƙananan ma'aikata sun fara yajin aiki. da bukatar gwamnati lallai ta ta sa ido amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta iya kyada mutane su samu walwala sannan kamar kowace ranar litini yau ma yusuf aliyu harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lamfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadaran a farkon lokacin da suka kamu da cutar. An yi amfani da sinadaran wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka. Jim kaɗan kafin kalaman na Trump, hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta sanar da ba da umarnin yin amfani da ƙwayoyin garkuwar jikin amma ba a amince da su ba gaba ɗaya. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus, 'yan Democrat sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin ɗan takarar takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. 'Yan Republican na shirin gudanar da nasu taron ta hanya daban, inda za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina. Ana sa ran shugaba Donald Trump zai isa birnin Charlotte yau da rana yayin da wakilai za su tsaye da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Daga gobe talata zuwa Alhamis, yawancin abubuwan da za a yi a birnin Washington za a yi su. Trump na shirin gabatar da jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara a fadar White House a daren ƙarshe na wannan taron. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a kasar suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyu bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a Minsk babban birnin kasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Delevsky a yau Litinin. Hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman. Dabban mutane sun taru a babban birnin kasar a jiya Lahadi suna neman shugaba lokacin ku yayi murabus saboda takaddama da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kasherin da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai. Masu zanga-zangar da yawa daga cikin su sanye da tufafi kuma dauke da tutocin da ke da launin 'yan adawa wato ja da fari. sun yi ta faɗin 'yanci da kuma ba za mu manta ba ba za mu yafi ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin minsk ya zuwa yanzu dai babban kalubalen da lukashenko ke fuskanta a mulkinsa na tsawon shekaru 26 shine zanga-zangar da ake yi an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar ghana inda shugaba na Akufu Ado na jam'iyyar NPP mai mulki ya sake kaddamar da manufofin jam'iyyar tare da watsi da tsohon shugaban kasa John Muhammad, amma bangaren adawa kuma ke watsi da ikirarin na shugaba Ado. Ridwan Abbas gare ka. Shugaba Akufado ya ce kada 'yan Ghana su kuskura su sake damka mulki hannun tsohon shugaba Mahamma wadda a zamanin mulkinsa ya jefa tsarin karatun kasar cikin hali na la wala wata yadda har da yawa yara ke kasa ci gaba da karatun su a matsayin GHS saboda matsalar kuɗi. Mu ne muka kawo ƙarshen matsalan don haka ba za mu yadda a koma gidan jiya ba. We have To believe the MDC presidential candidate's newly proclaimed conversion. Ba mu da dalili da zai samu yadda dan takarar NDC lalle ya canja sheka ya yadda da tsarin mulkin JHS da ba yaran makaranta abinci kyauta da suke mulki sun nace kan ba da ilimi in kyauta a hankali a hankali sa'an nan sai tsohon shugaban ya ce zai sake nazarin tsarin yanzu mun ji shi yana cewa tsarin ya zo kenan ya samu gindin zama mai martaba nufaci wani wurin mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya wadda ya tabo tsarin manufatu wato kundin tsarin mulkin jam'iyya ya bayyana cewar kasar ta shiga wani mummunan hali lokacin da npp ta karbi ragamar mulki amma ta iya ta zantar da kashi 85 na alkawari da ta yi wa ɗiyan ghana ta maida tattalin arzikin kasar kan hanya accounting section of the manifesto. In this section, we list Sashen lissafin manifesto din sun da duk nasarori da sun ka samu cikin shekaru uku da rabi na mulkin su a kowane sashi har sashi goma sha bakwai ga baki daya muna da alkawura daban-daban guda 289 kuma man rubuta kimanin nasarori 300 cikin shekaru uku da rabi don shi in ka karanta manifesto kaston zaka ga cewa mun cika akalla kashi 80 na alkaburan mu Imani Gana kungiya ce da ke nazarin yadda ake mulki ta ce ba ta yadda NPP ta cancanci samun kashi 80 cikin 100 na cika alkawuran da ta yi a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar na shekara ta 2016 ba. Wani kwararren masanin bincike a Imani Gana Mr. kina Doho ya ce wani bincike NPP mai zaman kansa ya ce jam'iyyar ta iya cika kasa da kashi 50 a cikin 100 ne kawai na alkawuranta. manifesto is eh, a continuity manifesto because the NPP has been ki daya kundin tsarin jam'iyyar ci gaban tsohon tsarin mulkin ne saboda NPP a matsayin gwamnati tun a shekara ta 2017 irin ayyuka da suka yi mu a imani mun yi nazarce nazarcen su mun ga cewar abin da gwamnati ta yi kasa da kashi hamsin ne a cikin ɗari na alkawura da ta yi. Ridwan lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana. A gaida Redwood, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Wata fashewa a kan wani bututun mai a Siriya ta yi sanadiyar ɗaukewar wutar lantarki tsawon daren jiya. Kafar yada labaran kasar ta nuna hotunan wuta na ci a yau litinin abinda jami'ai suka ce an gani a kusa da Damascus babban birnin kasar. Ministan man kasar ya ce da farko an ga alamun kamar tayu harin 'yan ta'adda ne ya haddasa fashewar. Kafar yada labaran sana ta ambaci ministan wutan lantarkin kasar yana cewa an fara maido da wuta a wasu lardunan kasar. Shugaban Afirka ta kudu ya yi bayani na kunyatarwa akan yadda rashawa ta yi katutu a jam'iyyar ANC ta kasar mai mulki. Cyril Ramaphosa a wata wasiƙa da ya rubuta jiya Lahadi 23 ga watan Agusta da aka turawa duk mambobin jam'iyyar ta ANC. Ya fara da caccakar batun cece kucen da ake yi akan ba da kwangiloli don taimakawa ƙasar yaƙi da cutar coronavirus. abin da ya kawo cece kucen shine akwai kamfanoni masu zaman kansu da wasu mutane ciki har da jami'an gwamnati da suka yi amfani da matsalar kayan asibiti da zamantakewar al'umma da kuma tattalin arziki don azurta kansu a cewar wasikar ba za a yafa wannan yaudarar ta miliyoyin 'yan afirka ta kudu ba da yanayin cutar covid-19 ya shafa suna fuskantar yunwa a kullum da rashin ayyukan yi a cikin wasikar ramaphosa ya kuma rubuta cewa An gano miliyoyin kuɗin ƙasar da ya kamata a yi amfani da su wajen inganta fannin sufuri da samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa da ingantacciyar wutar lantarki da taimakawa manoma baƙar fata da ke tasowa da kuma bunƙasa ƙasar baki ɗaya da miyagu suka sace suka sanya a aljihunsu. Shugaba Ramaphosa ya ce kada jama'a su yi tunanin cewa jam'iyyar ANC wata hanya ce ta samun iko ko dukiya da faɗa a ji. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu. Wannan karan za mu nufi jamhuriyar Nijar inda ƙananan ma'aikata suka shiga yajin aiki. Salabar ma gare ka. kash masu sauraro saboda wasu matsalolin da suka fi karfinmu ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a halin yanzu sai a shirmu na gaba da fatan za a gafarce mu. da sabuwar dokar rijistar wuraren ibada ta fara tayar da kura baban gida jibirin gare ka a cewar kungiyar da ake kira sirab a najeriya ta hannun lauyan ta femi falana dokar da shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba a hannu ya sabawa kundin tsarin mulkin najeriya inda ya tanadi haƙƙi na 'yancin gudanar da addinai ba tare da tsangwama ba daga gwamnati a da haka kungiyar ta sirab ta buƙaci shugaban kasa da ya umarci babban darakta mai kula da hukumar rajistar kamfanoni ta kasa barista garba abubakar da kuma ministan shari'ar najeriya barista abubakar malami da su dakatar da amfani da wannan doka kungiyar kiristoci ta najeriya da na daya daga cikin kungiyoyin addinai da suka tashi tsaye wajen adawa da wannan sabon doka pasto yohana buro wani limamin kirista ne a jihar kaduna wanda kuma ya bayyana mani ra'ayinsa game da wannan sabuwar doka gaskiya magana guda ne menene magana inganci in akwai irin wannan doka akan addini babu magana inganci domin me yasa na fadaka wannan dokan ya saba dokokin najeriya game da yancin yin addini ba a ce kada gwamnati su karbi haraji ba ba a ce kada a kula da sha'ani addini amma wani gudumawa ne da gwamnati sun baiwa addinai a kasar nan da suna damu da abin da addinai suke samu in dai ire-iren mu ne ma barin dawo a kaina a matsayin malamin addini in dai ire-iren mu dai sai dai ko dai a zo a kwashe mu don mu ne ka a doke mu a matsayin harajin domin wanda suke moran kudin su waɗansu suna moran haƙƙi suna cin haƙƙin waɗansu akan sunan addini suna abin zai dame su to ire ire mu sai dai ko kuwa mu rufe ikkilisiya mu bari da ce mu ba mu karban albashi baicin rashin karban albashi mu ba mu da wani asusu da za mu ce akwai asusu na ikkilisiya su ma dai a bangaren su shugabannin addinin musulunci sun bayyana cewa akwai bukatar yin taka tsantsan game da wannan doka kamar da dr bashir yan kuzo limamin masallacin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ishe damini saboda haka da bukatar gwamnati lallai ta sa ido amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta iya kyada mutane su samu walwala domin kasar da 'yan kasa suke jin ba su da walwala da sakin mara su yi abin da yake karkashin doka to za a iya samun matsaloli kwarai da gaske saboda haka shawara ta dai anan shine to da bukatan a samu kyakkyawan fahimta yanzu dai a inda koke-koke yawa game da wannan sabon doka da gwamnatin ta bullo da shi akan guraren ibadu abin jira gani shine ko gwamnatin za ta saurari koke-koken da ake gabatar mata domin ɗaukar matakin da ya dace a nan gaba babin ya murya amurka daga najeriya to a gaida baban gida kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci shida, ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Afirka a mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura a kan bibiya da muke yi akan irin halin da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya tun daga bayyanar annobar coronavirus. Almajirai da malamansu sun fuskanci kyara da cin zarafi a wasu jihohi, inda wasu ke kallon hakan a matsayin nuna wariya ga wasu 'yan ƙasa. Abokin aikinmu, Isa Lawal Ikara, ya yi muna nazari akan wannan matsalar. da hannun gwamnati ba tare da karfinmu da yadda muke san ha'o'inmu muke nema sannan su kuma almajiran har karatun zamani a cikin wannan suna yi suna yin karatun islamiyya wasu kuma da muke ganin rauni sosai to sai ake koya musu ɗinkin kaftani ake koya musu ɗinkin hula ake koya musu har sana'a ma mu bamu yarda da ta kaskanci ba gaskiya don bamu yarda da yankan farce ba bamu yarda da shushaina ba a'a amma mun yarda dinki zaka iya mun yarda zaka iya aikin kafinta mun yarda zaka iya walda sauran yara kuma za su tafi makarantun boko kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalan al'umma a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba dai ta ce babban bukatar da ke akwai shine gane irin nauyin da ke kan iyayen yaran da ake bari suna ta galbaro akan hanyoyin wannan kasa duk abin nan fa da muke magana da majalanci din nan ana ta faman magana karatu karatu karatu to amma shin ai sai da lafiya sai da kuma natsuwa sannan ake samu ai karatun nan ba a taɓa ni ban ji wani wanda ya fito ya ce eh yanda ake barin yaran nan suna neman abinci bai yi daidai ba yanda ake barin yaran nan ba sa cikin tsafta suna fama da kirci da kwarkwata da yagaggun kaya ba a yi daidai ba ban taba jin wani ya fito ya faɗi wannan maganar ba na biyu a addinance iyaye dole su ne suke da hakki kuma su ne malaman farko na tarbiyyantar da 'ya'yansu kuma su ne suke da hakkin da Allah ya ɗora musu na ciyarwa shayarwa tufatarwa to ni ban ji cewa ana wa'azi shi ma akan magana hakkin iyaye akan 'ya'yansu ba to duk irin wannan ya kamata a ce in aka ɗauki magana almajiranci ko magana almajiri to a duba shi ga baki ɗaya tun daga kan yaron eh, abin da ya danganci girman shi rayuwar shi sannan a duba karatun shi a duba kuma menene makomasa domin mun haɗu da yara waɗanda ba zan iya lissafa maka ba a cikin irin yaran da muke kwashewa waɗanda ba su da lafiya mun kai su asibiti akwai yanzu haka magana nan da nake maka a yanzu nan ina da yaron da har an kai shi bauchi dan bauchi ne nace a dawo da shi domin ni saboda yana da ciwon hanta yana da malaria yana da typhoid sai na ga cewa idan aka ce an kai shi kila iyayen ba za su samu kula da shi ba sosai sannan kuma sai muka tambayi malamin to tun da ya fara ciwon nan zaka ga cikin shi ya kumbura saboda ciwon hanta menene ake bashi sai ce a rarrabi ake bashi to bai ma kai shi asibiti ba to ina iya lissafa maka yara yara yara irin wa'annan wa'anda muka samu wasu gyambo ne ya ma kusa cinye kafar wasu kirci ne akwai yaran da muka zo za mu yi aski muka kasa yin askin na saboda irin ciwon da ke kansu su wa'annan yaran ba su da haƙƙi a matsayin su na 'yan ƙasa su samu a kula da su a duba lafiyar su a duba abincin da za su ci a duba inda za su kwanta su ba su da haƙƙi game da yunkurin gwamnatin jihar Kaduna na haɗa karatun boko da na allo ko alkur'ani a lokaci guda gida kuwa hajiya hafsar muhammad baba cewa ta yi kaga mu abin da muke cewa ne na farko yara masu kananan shekaru dan zaka ga yaro shekara hudu shekara biyar an kawo shi almajiranci amma mu muna ganin cewa idan yara suna gaban iyayensu da safe in suka je makarantar zamani da yamma in suka taso sai kuma su je su yi karatu na alkur'ani wannan duk ba zai hana su karatu ba tunda mu kanmu mu nan musulmai ne kuma ƴaƴan mu ma musulmai ne kuma dole hakkin mu ne mu ba musu da ilimi saboda haka kaga iyaye za su samu su kula da yaran su kuma muna son mu cimma wannan manufa ba saboda ne saboda kamar a nan jihar kaduna ilimi kyauta ne ba ana biya ba ne kuma akwai makarantu suna nan amma kuma kamar yadda kowa yake ta kukan cewa ai akwai makarantun jonathan akwai makarantun jonathan to ina tabbatar maka na zagaye wa'annan makarantu akwai makarantu quranic school da ake faɗi makaranta ta qur'ani 192 a kaduna a jihar kaduna akwai makarantu da na kwana da wanda ba na kwana ba guda talatin da biyar to yanzu abin da muke ciki muna cikin maganan kulawa da waɗannan almajirai da muke kwashewa muna kai su gidajen iyayensu ah, sannan kuma na kaduna muna kulawa da su sai wani bawan Allah ya ce shi yana da ra'ayin ya taimaka saboda haka dai ce yana da ra'ayin ya taimaka sunan shi Alhaji Musa Bello muka ce to shi shikenan mu dama muna neman wanda zai taimako sai muka zauna aka yi mitin tare da shi muka haɗa tim da tim mu da tim ɗin shi muka zaga wayannan makarantu da dai wasu daga cikin malaman tsangayu a jihar Kaduna suka shiga tsarin gwamnatin jihar Kaduna na ganin an zo da sabon salon ganin an gura da almajiranci a jihar Kaduna kamar da yadda shugaban kungiyar alamomi malaman makarantun tsangayu a jihar kaduna gwani suleiman idris mai zube shaida wa muryar amurka to alhamdulillah mu dama abin da muke so kenan mun dade muna kiraye kiraye akan dangane da abin da ya shafi shigar da ilimin zamani a makarantun tsangayu kuma alhamdulillah mun cimma nasara tunda akwa shekarun baya akwai hukumomi wanda suke da alaka da mu mun zauna da su kuma sun ba mu haɗin kai sun goyi bayan mu akai hasali maha an turo wasu malamai wanda suke zuwa suna karantar da ɗaliban mu alhamis da juma abin da ya shafi karatun zamani na boko kuma alhamdulillah sakamakon haka yanzu haka muna da ɗalibai akalla sama dubu ɗaya ɗari bakwai da ashirin wanda suke mataki daban-daban kama da na firamare sakandare akwai wanda ma suna nce kuma sakamakon irin wannan gudunmawan da aka samu daga gwamnati mu mun san cewa duk ɗalibi na ƙur'ani wanda ya fara in dai ka fara da alƙur'ani to babu wani abun da za a sa ka gaba don ka koye shi ba tare da ya zo maka da sauki ba to kuma da mu muna kiran gwamnati akan haka muna da shauki ga cewa tabbas an shigar da ilimin wannan zamani din tun da mu kanmu bayan mu haddace Qur'anin mu rubuta shi maka shiga ilimin zamani din yanzu muka kai matakin da muka kai akai Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta haɗa muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama ne yabo da jinjina ga shugaba Rajab Tayyip Erdogan na kasar Turkiyya a bisa yunkurinsa na mai da wani tsohon gidan tarihi masallaci hakika wannan mataki nashi ya yi daidai. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce zancen da gwamnan jihar Borno ya yi na cewa 'yan gudun hijira na shiga kungiyar Boko Haram bai zo mana da mamaki aiki ba duba da irin yadda gwamnatin kasarmu ke ma 'yan gudun hijira rikon sakainar kashi don haka lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta dinga baiwa 'yan gudun hijira cikakken kulawa don kaucewa da na sani mara amfani domin wallahi mafi yawan 'yan bindigan nan ba komai ke sa su ta'addanci ba sai kuncin rayuwa sai sakon da ya fito daga haruna muhammad ya ce gwamnatoci kungiyoyi da sauran masu hannu da shuni a duk inda kuke da fatan za ku ƙara kaimi sosai wajen tallafawa 'yan gudun hijira da kayan inganta rayuwarsu duba da ganin yadda suke buƙatar agaji a cikin gaggawa. A sakon Ibrahim Musa wada barikin ladi jihar Filato ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. A yau na shigo wannan fili ne da yin tur da kuma Allah wade don game da hana wasu Fulani makiyaya da Hausawa komawa gidajensu na asali da gwamnatin jihar Taraba ta yi. Wallahi hakan samsam ba abin da ya dace ba ne don haka mun yi tur da Allah wade da matakan da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka. Daga nan sai sakon Comrade Buhari ya haya Unguru ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya talakan Najeriya yana cikin halin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi matsalar tsaro tsadar kayan masarufi gwamnati ta yi burus tamkar ba ta san me ke faruwa a kasar ba. Allah ya kama na ɗauki. Ita kuma Maryam Comrade Abubakar a Rikime birnin Potiskum a sakonta cewa ta yi Salam BOA Hausa. Gaskiya ban ji daɗin amfani da ƙwayoyin hannu. hana ɗaukar juna biyu da 'yan uwana mata suke yi ba a jihar Jigawa. gani yadda akwai waɗanda suke neman haihuwa amma Allah bai ba su ba. Sakonmu mana ƙarshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fatan alheri VOA Hausa. Kalamar ministan lura da yankin Naja Delta a Najeriya, Sanata Godwill Akwanio akan hukumar NDDC da aka ɗora wa alhakin raya yankin a matsayin ATM da 'yan siyasa ke tatsar kuɗin da suke kashewa. Biri ya yi kama da mutum. Allah ya kyau. kyauta to jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku ku kuma ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lumfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu. Yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus, 'Yan Democrat sun da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin ɗan takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a kasar. Suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a minsk babban birnin kasar sun kama mambobinsu olga kovalkova da sarge delevsky a yau litinin hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman Dabban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba lokacin ku yayi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashe da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tare da rabi agogon Najeriya da Nijar. wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a da Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.